Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai nazari ne kan jawabin farko da shugaban Amurka Joe Biden ya yi a matsayinsa na shugaban ƙasa a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudana a birnin New York da ke nan Amurka. inda ya taɓo batutuwa da suka hada da annobar covid-19 wucewar amurkan daga afghanistan da dangantakar amurka da sauran ƙawayenta yau batun da za mu tattauna kenan a cikin shirin namu na wannan mako sunana mahmud lalo To a ranar talatar da ta gabata ne shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana a gaban Majalisar Ɗinkin Duniya a karon farko a matsayinsa na shugaban ƙasa, inda ya bayyana wa duniya cewa Amurka a shirye take da taimaka wa duniya wajen shawo kan kalubalen da ake fuskanta. Ending this pandemic, addressing the climate crisis, ya ce kawo ƙarshen wannan annoba da tunkarar matsalar sauyin yanayi da yadda al'amura ke sauyawa a duniya da yin ma ga fannin kasuwancin duniya da ɓallar sabbin fasahohin zamani da matsalar ta'addanci da duniya ke fuskanta duk amurka ashe da take da taimaka ta yayin da ke magana kan dangantaka da 'yar tsama da ake samu tsakanin amurka da rasha da china biden ya ce akwai bukatar waɗannan manyan ƙasashe su rika kaucewa duk wani abu da zai haifar da rikici a tsakaninsu. the united is ready to work with any nation that ya ce amurka a shirye take ta aiki da duk ƙasar da ta bi hanyar da mana dangane da wani saɓanin da ka iya aukuwa saboda samun akasin hakan zai sa dukkanmu mu fuskanci abin da ba shi da daɗi a nashi ɓangaren shi ma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi makamancin wannan kira ne COVID and the climate crisis have exposed profound fragilities a society. Yace annobar COVID-19 da matsalar sauyin yanayi sun haifar da rauni a tsakanin al'ummomin duniya. A maimakon mu rissuna mu fuskanci waɗannan ƙalubale sai muna nuna jiji da kai. Maimakon mu zaɓi haɗin kai sai muka zaɓi hanyar da za mu warga kanmu. Instead of the path of solidarity, we are on a dead end to destruction. Shi dai shugaban na Amurka ya yi alkawarin ba da tallafin haddala biliyan hudu don tallafawa ƙasashe wajen yaƙi da matsalar sauyin yanayi, a kuma samar da tattalin arziki mai dogaro da tsabtacciyar hanya wajen samar da makamashi, ko da yake wasu sun nuna shakku kan wannan alkawari na Biden. Joseph Matkut jami'i ne a cibiyar nazarin tsare-tsare da harkokin ƙasa da ƙasa a nan Amurka. Ya ce Amurka tana da tarihin yin manyan alkawura kan samar da tallafi a fannin yaƙi da matsalar yanayi, amma sai ta gaza aikawa da kuɗaɗen idan an tashi buƙatar su. To amma duk da haka wasu na ganin jawabin na Biden ya sha bamban da na gwamnatin da ta shuɗe. wacce ta yi adawa da batun haɗin kan ƙasashe musamman a fannin tattalin arziki. Amma kuma Biden na fuskantar babban ƙalubale wajen shawo kan ƙawayen Amurka kansa amince da cewa ƙasar ta dawo sahun gaba wajen yin jagoranci a duniya. Michael Kugelman babban jami'i ne a cibiyar da ke kula da harkokin ƙasashen Asiya ta Wilson Center. the fiasco uh, that in Afghanistan over the last. Ya ce uh, hargitsin da ya faru a Afghanistan cikin 'yan makonnin da suka gabata dangane da janyewar Amurka ya sa kasashe da dama cikin fargaba. Um, Saboda haka na ga yana da kyau shugaba Biden ya yi amfani da tarika kamar na Majalisar Ɗinkin Duniya wajen aikewa da duniya musamman ƙasashen da ke kungiyar tsaro ta NATO a Asiya. Uh, Sakon cewa duk da abin da ya faru a Afghanistan, um, Amurka ba za ta gaza wajen nuna goyon baya ga ƙawayenta ba. its allies and its partners. To duk da wannan hargitsi da janyewa ta haifar a Afghanistan, Biden ya ce ficewar Amurka a ƙasar ita ce abu mafi a'ala wajen kawo ƙarshen yakin da ya ci ya cinyewa. Sai dai a wani ɓangaren kuma da ya shafi fannin diflomasiyya. Biden na fuskantar fushin Faransa kan sanarwar da Amurka da Burtaniya suka yi na cewa za su ba Australia jiragen yakin ruwa masu nutso waɗanda ke amfani da makamashin nukiliya. lamarin da ya dagula matsayin da aka cimma kan irin waɗannan jiragen yaƙi masu nutsu a ƙarƙashin ruwa da ake kira submarine masu lura da al'amuran da ke faruwa sun ce duk da cewa akwai buƙatar a samar da daidaito a dangantakar ƙasashe akwai kuma fargabar kan ko tasirin yin hakan abu ne da zai ɗore masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka wannan mako sai kuma wani makon idan allah ya kai mu yanzu a madadin patsy da kuswara da julie leathers gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa mu kasance lafiya